rahotanni da ke fitowa daga jihar yobe na nuna da cewa an samu tashin wani bom a wajen wani binciken ababen hawa wanda ya yi sanadiyar mutuwar wasu mutane hudu sannan ya rona ta wasu da ba a bayyana adadin su ba wannan tashin bom din da ya zo ne kwana guda bayan sanarwar da hafsan sojojin kasar major general tukur baratai ya yi na canzawa rundunar nasu suna daga operation zaman lafiya zuwa operation lafiya dole wannan tashin bom din da ya kune dab da shiga garin da maturu inda jami'an 'yan sanda ke binciken takardun motoci wanda aka bayyana cewa masu aka hara har ila yau rahotannin na ci gaba da nuni da cewa maran sun zo ne cikin wata mota suka kuma da bom ɗin a daidai lokacin da jami'an 'yan sanda ke kokarin bike bincikan takardun motan su wanda aka ce ya tashi da su da masu kansu maharan da ke cikin wannan motar ya ma shafi wasu mutane da aka tsaye da su don bincikan irin waɗannan ababen hawa ga ma dai abin da ɗaya daga cikin mazauna garin Damaturun da ya iske wannan abin lokacin da yake hanyar sa na shiga garin Damaturu ya shaida mini ta wayar tarho a Damaturu wani checking point na gabar da gari na shiga daga hanyar wajen nnpc din nan eh, ya kashe mutane ya kashe wallahi ya kashe ba ta kashe ba don wuna su daga kuka da na gani wasu na suka zo da shi da a mota Wa motar ka zo da shi? Eh, da eh, zagarin tattuwan cikin nan sai suka taba ya eh, tashi da ɗan sanda. Abu na highway patrol na kan hanya. Wani checking point ne wanda idan ka zo wajen NNPC ko kuma wajen kofa biyu nan. Highway suna tsaya wajen kofa biyu nan. Eh. Yawwa, a nan ne, sai nan wallahi, Highlander da wata mota biyu. Ok, mota gudu a ni da mota na zakiya na wuce wallahi kan ma Wani mazaunin cikin garin Damaturu kenan ke bayani kan wani bom da ya tashi a yau da rana a cikin garin Damaturu da ya hallaka wasu jami'an 'yan sanda da masu kansu maharan Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.